don girman Allah kawo kada ka karasa wallahi na yarda da kai har zuciyata na aminta baka da sa hannu wajen silar ɓacin ran malami kuma waye ya shirya wannan munafircin domin ya raba kanmu ya ji kunya ya ji kunya kuma Allah ba zai bar shi ba ni ne zan baka hakuri domin nayi watsi da zumunci bayan malami ba ni da wani mahaifi da ya wuce ka ban kyauta ma kaina ba da na yi watsi da kai shekara da shekaru ba amma a yanzu na gane kuskure na zan ci gaba da kallon ka a matsayin mahaifi hannu kawo ya sa ya goge kwallar da suka zubo mishi kafin ya saki murmushi ya ce na yafe maka kuma ma ni ba ka yi min laifi ba mu ne muka yi maka amma tun da ka ce ka yafe mana muna godiya a gare ka kuma ina mai kara baka hakuri akan abubuwa da Hashim ya yi maka duk da ba kwa jituwa hakan bai hana ka ɗage shi a lokacin mulkin ka ba sai dai ban san me ya shiga kansa ba duk lokacin da zan yi masa maganar ka baya sauraro na amma yanzu alhamdulillah shi kanshi ya fara gane rayuwa babban buri na ga kun haɗe kanku shiru yayi kafin ya kalli zakari ya ci gaba da faɗan zakari babu abin da zan ce da kai sai godiya hakika kai dan uwa ne na gari haka ake son mutum mai sadaukarwa ka jajirce wajen ganin mai yadi bai kauce hanya ba ina san da irin kokarinka akan shi ba dan kai ba na san fushin da mai yadi ya dauka akan mu sai ya fi haka mun gode sosai Allah ya kara haɗa kanku amin kawo wannan ai ba wani abu bane ga kaya can a waje da mai gadi ya sa a zo da su sai a nuna musu inda za su shigar da su kayan abinci ne da kuma sutura zakari ya faɗa yana murmushi to madalla gaskiya mun gode sosai kamar ka san yanzu ba kamar da ba yar kwangilar da nake yi sanadiyar ciwon da nayi sai ta koma kan wasu na gode sosai bari na kira ummati ta ji abin arziki can ko ɗaya ɓangaren yanzu likita kana ganin babu matsala za a iya barinsa a nan ɗin buba waziri da yake zaune ofis din likita ya faɗa cikin da damuwa kwarai kuwa alhaji domin an ci sa'a ciwon nasa It's not that deep kuma likitan da nake faɗa maka abokina ne jiya muka yi waya da shi a shi ma yau zai dawo ya ɗauki hoto to mun yi magana da shi ya ce idan ya zo zai yi handling case ɗin ba sai an fita da shi ba yanzu abu ɗaya muke jira shi ne ya farfaɗo insha Allah komai zai zo cikin sauki ajiyar zuciya ya sauke kafin ya ce tsoron da nake ji ɗaya ne likita ka riga da ka san kes din musaddan ina tsoron sanadiyar wannan dukan kada ya jawo kwakwalwarsa ta kara rikicewa kar ka samu damuwa ai na sha faɗa maka kwakwalwar musaddam lafiyar ta kalau domin mun sha yi masa gwaji babu abin da muke samu kamar yadda na faɗa maka a can baya addu'a kaɗai za ku ci gaba da yi masa dan yawancin irin kes ɗin su musaddin idan har aka duba asibiti babu wata matsala to muna ba da shawarar a koma na musulunci domin ka san shedanu suna shafar mutane don haka ka kwantar da hankalinka insha Allah wannan duka ba zai yi tasiri a wannan dukan ba zai tasiri a kwakwalwarsa ba Allah ya sa likita kuma insha Allah a yanzu zan dage wajen ganin an yi masa na musulunci ko a can baya ban san me ya shiga kaina na kasa aikata abin da ka faɗa ba amma koma me yanzu ba zan yi wasa ba na gode sosai zan koma ko me kenan sai mun yi waya amma me kake kallo a waya da ya ɗauke maka hankali ina ta magana baka ji ba ko dai yayar wace wace kake kallo a waya samiya da take tsaye tana leken wayar ramiyu ta faɗa tana murmushi ajiyar zuciya ya sauke kafin ya ja tsaki ya dube ta yace Allah ya kyauta wannan halittar ta zama uwar 'ya'yana. duba fa ga abin da aka rubuta a saman hoton ya mika mata wayar karɓa ta kafin ta karanta waro ido ta tace kisa fa hamma yanzu wannan yarinyar da mahaifiyarta suka kashe mai aikin su gashi ko kin ga an rubuta duk da ban cika daukar maganar social media da gaske ba ganin wacce ta yi posting din sa na yarda domin gashi nan naga an sa barista Halisa duk da ba wai sanin ta nayi ba amma na san ba zai yi tana barista ta yada karya ba kuma ma yanzu naji an gama sanarwa a gidan rediyo hakan yasa na kara tabbatarwa ikon Allah kuma gashi yarinyar yar babban mutunci. ce eh mana waye bai san buba waziri ba dan da yake baki harkar siyasa shi yasa ba za ki san shi ba abokin adawar abba ne domin Allah ya bani domin Abba ya bani labarin sa san bai da kirki bai san komai ba sai kanshi da iyalansa saboda butulci lokacin da ya faɗi zaben ciyaman na duko sai ya dawo garin nan da zama ya ci sa'a aka bashi babban matsayi sai kawai ya wulakanta uwar gidan shi ya kore ta tare da diyarsa ya dauki dan shi namiji ya ba amaryarsa ita ma ita ma ita mahaifiyar wannan yarinyar haka tunda ya bar kauyen su bance ya sake komawa ba gabaki ɗayan uwan ƴan uwansa yaya da su daga matarsa sai danginta kawai yake bautawa daga ƙarshe ga abin da matar ta yi masa hata da ɗansa da yake takama da shi ba su bari ba yanzu haka yana kwance a asibiti ba a san halin da yake ciki ba sanadiyar dukan da suka yi masa to yanzu an kama matar yar ce ta gudu ake neman ta Ok, na tuna sunan ba kamar matarsa ba ce take auren uncle Hashim ba yauwa ita fa ni ko fuskar ta na manta dan ba ta da kirki ko gida fa ba ta zuwa ba ruwanta da su umma ni rabona da ita tun muna yara idan sun zo ko wajen ta muka je ba ta sakar mana fuska shi yasa adda zafira ba ta santa dan ta nuna mana rashin so idan idan suka zo ai kuwa zan so na taba zuwa kotu ko dan naji yanda shari'ar za ta kasance a ce iyalan babban mutum sun yi kisa kuma an kai su kotu ba ke kadai ba Aiko ko ni sai na je domin ina son na ga yanda wannan lauya za ta gudanar da shari'ar dan na duba comment na mutane na ji yadda suke kodata lauyan gwamnati ce kuma aikinta shine kwatar ma marasa karfi yancin su ba ta cikin friend ɗina yau ne kawai da naga ga ta yi wannan posting din shine fa na shiga page ta ina dubawa to Allah ya kyauta na gama hamma muje je na san prince yana jira na na ce masa ba za mu daɗe ba Allah Juliet kai hamma ba wata Juliet kawai dai ka faɗa ne ta yi saurin zagayawa ta shiga mota murmushi ya kafin ya ce kun gaji da munafircin ku duk boyewar naku dai dole ta haifi abin da yake cikin ta ai amma kaji Hausa da yawa wani lokacin idan kai wata maganar sai kaina yayi ciwo wajen gano ma'anarta yanzu dai mu je na samu na samu ya hakura kada ya sake hawa umma amba mu kullum me wannan kuma rayyan da yake zaune tambaya murmushi ta yi ta kara miƙa masa kafin ta ce karɓa mana ba sai na yi maka bayani ba amsa yana kallanta ka je ka buɗe wancan ɓangaren na kusa da na rabiyu daga yau ba za ka sake kwana a cikin gida ba duk wasu kayan amfanin ka na sa na sa a mayar maka da su inda suka dace don haka daga yau ka samu yanci ka yi ka yadda ka so baka da sauran matsala ka cikin gida duk lokacin da kake so zaka iya dawowa gida tsakaninka da mai gadi ne ya buɗe maka gate ka shigo murmushi yasa ke cike da farin ciki ya ce umma amba kin biya ni na ma rasa bakin magana so amma kuma duk da haka ai umma za ta rika dubawa ta jira lokacin dawowa ta? tunda dole sai na yi mata sallama kafin na kwanta haba yarima sai ka ce ba wayeye ba to bari na faɗa maka yadda za ka yi kullum wajen karfe goma za ka shigo kai mata sallama kaga idan ka fita babu wanda zai san lokacin dawowarka na gode ummata bari na je na yi ma abba godiya ya biya ni a wannan ya biya ni a wannan mota ce ta rage min na canza ita ma na tura oda yanzu haka tana hanyar zuwa kai yanda kake so dukiyar mahaifinka ce kai kaɗai ne mai gadanta Allah ya kara taya ma wallahi ga baki ɗaya hankali na a tashe yake da kyar na iya kawo kaina wajen nan san ban ji abin da ya faru ba sai ɗazu ina zaune kawai hoton mima ya mun sallama a cikin tv na ji mummunan zance sai na garin ya kika bari har kuka aikata wannan abu kamar ba wayayyar mace ba turai kawar zinatu da take zaune a reception ta faɗa cikin yanayin damuwa goge hawayen idanunta ta yi cikin sarkakiyar murya ta ce turai tsautsayi ne kawai zan iya kiran wannan abin da bakar kaddara kaina ya toshe har na iya mancewa da gurguwar shawarar diyar cikina na manta mima kanta ba ɗaya yake ba har na iya aminta da shawararta ban taɓa faɗa miki ba mima tana cikin masu ta'ammali da kayan shaye-shaye kwana biyu da suka wuce ta bar gida kwanan ta biyu kafin ta dawo a buge duk ta duk da ta faɗa mana abin da ya faru amma ni na gano gaskiya haka na sha ganin kayan shaye-shaye a ɗakinta saboda soyayya da sarai ya sa na ɓoye ma alhaji sai gashi ajiye ta bani shawara akan yadda za mu yi da saratu ban tsaya tunani ba kawai na amince sai gashi mun aikata abin da ya zama mana damuwa ban samu biyan bukata ba abin da nake so gashi abin da nake so ba gashi zan yi mutuwar wulakanci ta kare shi magana tana sakin kuka girgiza kai turai ta yi cikin sanyin jiki ta ce gaskiya abin babu daɗi ki gode ma Allah da bai baki ikon aikata kudirinki ba da laifin ya miki yawa ga laifin zina ga na kisa ga na shirka gaskiya zinatu jikina yayi sanyi wannan abin da ya faru da ke ya girgiza ni kusan abu ɗaya muke aikatawa da ke sai dai na fiki da ɗaya kamar yadda kika fe ni da aure na nake zina ga bin boka ke kuma kin ci sa'a ba ki aikata zinar ba iyakar ki bin boka sai kisan da kika aikata tabbas lokaci yayi da zan farka daga baccin asarar da nake yi amma to wani lauya kika dauka wani lauya ba zan dauka ai sai mai gaskiya ne yake da ƙwarin gwiwar daukar lauya duk da mijin Husna babba ne hakan ba zai kare mu da komai ba na tabbata ita ma bata samu labarin bata samu labari ba amma tunda kin ce an sanar na san ita da yan gidanmu za su zo sai dai tunda na amsa laifina babu wanda zai wahalar da dukiyarsa wajen daukar mini lauya hujja ta tabbata mu ne muka aikata kisan kawai hukunci za mu jira ke malama lokacin ki yayi ki fito haka nan sajan da yake tsaye ya faɗa miƙewa turai tai tana goge hawaye kasa mata sallama ta yi kawai ta fice da sauri jiki a sanye zinat ta miƙe ta koma ciki yan sandan da suka shigo ne yasa sa zinat ta ja ta tsaya da sauri sauran yan sandan suka miƙe ganin abin da yake faruwa husna ce ta shigo yan sanda na take mata baya ga baki ɗaya karasawa ɗaya daga cikin su yayi cikin raɗa ya yi musu magana sara mata suka yi suka fara gyara mata wajen zama inspector Jafar ne ya fito da mamaki ya iso ganin wasu 'yan sanda a ofis ɗinsu bayani sajan ya yi masa hakan ya sa ya karasa wajen husuna, ya kai gaisuwa nan take ya bada umarnin a kai mata kujera wajen da za ta zauna su gana da zinatu kafin ya fita hasana kin tabbata abin da kike faɗa gaskiya ne kuwa umarci da take zaune a saman kujera ta faɗa wallahi hajiya gaskiyar kenan nake faɗa miki kamar yadda na yi miki alkawari dukiya ba za ta taɓa sawa na canza daga gare ki ba domin ke ce silar arzikin da nake ciki ke ce kika yi mini hanya nake zaune a gidan gwamnati a yanzu kin ka ko babu wanda ya dace na yi ma aiki sai ke ganin irin butulcin da hajiya an ba ta yi miki yasa zuciyata ta karaya domin na gane ita din maciciya ce ba ta da sabo duk lokacin da ta jinyuwa yunwa za ta iya hallaka duk wanda yake gabanta wannan dalili ne yasa na yanke shawarar sanar da ke wannan sirrin da na so boye miki don gudun kada zumuncin ku ya ɓace amma da na gano a yanzu ta kifar da zumuncin shi yasa na zo gare ki da maganar miƙewa tsaye ummati ta yi cike da mamaki hannu ta goya a baya ta fara zagaye tana jinjina kai kafin ta ce lallai an ba ta gwada mini ita wutar kara ce makira ce mai mai bakin dafi muguwar bakauye ce mai mugun hali wato na raini dan damisa da hannuna yana neman illata ni daga ƙarshe duk irin gatan da na yi mata ashe bayana take son gani ta kowa ta ta zauna murmushi kwance a fuskarta kafin ta ce na gode hasana tabbas kin nuna mini halarci kuma wannan sirrin da kika iya ɓoyewa shekara da shekaru baki tunanin fitar da shi ba saboda tsoron rugujewar zumunci ya tabbatar mini da ke din mai amana ce wacce na ɗauka na iya rufa mata babban sirri ita ce take neman ganin bayan mu ba komai Na gode. zaki iya komawa sai kin ji ni a ruɗe alfa ya shigo cikin gidan su ganin ba kowa a falon yasa yayi saurin nufar ɗakin smart ba tare da tsayawa kwankwasawa ba kawai ya tura kofar a suka miƙe da sauri mima ta ja zani ta rufe jikinta tsaki smart ya ja kafin ya ja rigarsa ya mayar yana faɗin kai fa banza ne alfa banda iskanci ko me kake so ba zaka bari na kammala ba zaka shigo mana ɗaki haka tsaki alfa ya ja kafin ya fusgo hannunsa suka nufi falo kwace hannunsa yana faɗin wai lafiyarka naga duk ka rude ko wani abin ne yake faruwa wai da sai zaro yana faɗin ai na faɗa maka baka da wayo smart kai daga yau ma na canza maka suna wanda ya sa maka wannan sunan bai yi tunani ba wai a ce mace ce za ta maka wayo Allah ya so ka da na fara gano gaskiya ta an zo an yi ciki da kai wallahi waro ido smart ya jiki na rawa ya kara kallon hoton saman wayar alfa miyau ya haɗiye mai ɗaci kafin ya ce bala'i a lallai na koma lusari ni mi mazata da sauri alfa ya rufe masa baki a hankali ya je ya ja ya murɗe makullin kofar da ya zare kafin ya dawo ya jinya shi suka yi waje da sauri smart me yasa zaka min haka duk ilin halaccin da nayi maka ashe zaka iya juya mini baya ka san irin hukuncin da za a yanke mini kuwa wallahi da kai ne ka aikata abin da nayi ba zan taɓa tuna maka asiri ba ciwar mima da 'yan sanda suka tasa a gaba tsaki alfa ya ja kafin ya ce munafuka wallahi idan shine ko kwana ba zai yi a wajenki ba zaki tona masa asiri haka kawai muna zaman zaman mu zaki jawo mana masifa yalla bai ku wuce da ita kawai janta suka yi suka fita da ita girgiza kai su mata ya cikin mutuwar jiki ya ce wallahi duk sai ta duk sai ta bani tausayi baka ji yanda jiki na yi sanyi ba shikenan fa ta gama irin wannan rayuwar ta jin daɗi karshen ta idan hangin su za a yi ba za su wuce nan da wata ɗaya a raye ba ai sai ka je ka fanshe ta a rataye ka a madadin ta, sai in san kana matukar santa wallahi har yanzu baka san halin mata ba kaga uce mu je ka san dai yau prince zai kawo mana cherry sa ziyara ko gara mu gyara gidan shanyar da kika yi ta bushe sai ki zo ki kwashe Rayyan ya faɗa yana bata fuska dariya samiya ka tayi kafin ta ce daɗi na da kai saurin hawa ko da yake ba laifin ka bane Shagaba ce take ka. a komai sai ka nuna kai auta ne kai hakuri hamma kai hakuri hamma ne ya tsaya bata mana ya tsaya karba mana ya tsaya karba mu Abba sako shi yasa muka dade waye autan kin san dai yanzu ni ke sama da ke ko koran nan hamma ya ya ce namiji ne a sama mace dan haka ki rika girmama ni saboda nan gaba ma au shiru yayi ba tare da ya karasa abin da zai faɗa ba murmushi ta sake wanda ya sa kuma da suka loba sosai kura mata ido yayi yana murmushi prince ka ci abinci ta faɗa cikin siririyar murya ina jiran ki taya ni zanci ina jiran ki ta zan ci abinci ki zuba mana mu ci prince ka san wani abu yayar matar uncle Hashim da diyarta suka kashe yar aikin su kuma suka buga ma dan Alhaji Buba karfe akai yanzu haka yana asibiti an kama matarsa yarsa ce ta gudu waro ido yayi kafin ya ce uncle Hashim na gidan Baffa Usman jinjina kai ta yi amma suna da karfin hali mata da kisa to Allah ya kyauta mu ci abincin mu fita anti Zinatu ga hanya haka ta faru ina zaune sai jin labari na yi umma ta kira ni sai kuka take yi gabaki ɗaya hankalinta ya tashi na so na biyo mu taho tare amma da na je na ce ba za ta iya zuwa ba gaskiya anti kun aikata babban kuskure a ce wai ki biye mamima har ku aikata kisa idan ita za ta iya aiki sai ki nuna mata kin fita hankali na sha faɗa miki mima ba ta cikin hankalinta amma kike cewa lafiyar ta kalau yau gashi ta nuna miki tantirancinta cikin matsanancin kuka zinar ta ce ni kaina na san nayi kuskure amma yanzu ba lokacin ta da magana bane Husna ki dubi girman Allah ki sa mijinta ki sa mijinki shiga maganar nan na san halin yan sanda za su iya komai idan suka so domin canja laifi a wajen su ba abu bane mai wahala tunda dai takardar gwajin tana hannunsa zai iya canza ta miƙewa Husna ta yi cikin sanyin jiki da damuwa mai yawa ta ce ina ma a lokacin baya ne haka ta faru da ina mai tabbatar miki ba za ki sake kwana a nan ba domin a lokacin Hashim a tafin hannuna yake ina da ƙarfin ikon juya shi a yanda nake so amma yanzu anti Hashim ya juya mini baya ka baki daya alƙadari na ya kare lokacin da na faɗa masa halin da ake ciki wallahi ko a fuska bai nuna alaman tausayawa ba a ƙarshe sai cewa yayi iya abin da kuka aikata iya hukuncin ku haka na fito ina kuka ko kallo na bai yi ba Malam Hassan iya abin da ka samu kenan a ramin da ka haka Halisa da take zaune saman kujera a cikin rumfa ta tambaya kwarai kuwa hajiya kuma waɗannan abubuwan sun same su ne ta sanadiyar marigayi marigayi ya saratu ta sha faɗa mini halin da Zina take ciki akan Musaddam kuma ta yi alkawarin shi kariya da duka karfinta ashe sanadiyar haka ne ajalinta Allah sarki Saratu a daren jiya take sanar da ni ta shirya samar da kwakkwarar shaida da za ta nuna ma Alhaji domin ya san halin da ake ciki ashe mutuwar ta ce take kiranta jinjina kai Halisa ta yi kafin ta ce mm, mun gode malam Hassan kuma ina fatan zaka zo kotu domin ka bayar da shaida akan Saratu insha Allah zan bayar da shaida mikewa suka ispeto Jafar ya ce ai Alhaji ya sanar da kai za mu zo karka mu cikin gida ko kwarai kuwa ya sanar da ni kafin ya tafi can garin su Saratu za mu iya shiga ai Allah sarki lallai abokina kayi wauta ashe duk wayen naka za a samu wacce za ta iya maka wayo da a ce bincike yayi tsanani aka zo gidan nan aka same ta kasan dole a tafi da ku domin kun ba ma mai laifi mafaka rayyan ya faɗa yana kallon smart tsaki ya ja kafin ya ce kai dai bari ai wallahi da haka ta kasance da nayi mami rashin mutunci shegiya ashe dama iskancin ta shahararre ne shine daga shan wannan abin ta buge da bacci ashe uwa ta ce a wajen duniyanci ai wallahi ba zan sake kulla alaka da yarinya yar hannu ba zungure shirayyan yayi yana zungure shirayyan yayi yana masa nuni da Samiha baki ya rufe yana so sakai karara ta watsa marayyan amin harara ta watsa marayyan kafin ta miƙe ta ce prince mu je tunda mun gaisa haba samiya naga ko ruwa baki sha ba kike maganar tafiya alfa ya faɗa yana kokarin ɗauko mata ruwa ai ba komai a koshe nake tafiya za gaskiya zuwan bai yi amfani ba idan har kika tafi prince ya ce za ku jima amma daga zuwa zaki tafi mu da muke so mu tona asirin zuciyar prince smart ya faɗa yana dariya duka rayyan ya kai masa murmushi ta yi ta zauna tana kallon Rayyan. Zama Alfa yana faɗin Prince me yasa kake jin kunyar Samiya? So kake sai wani yayi maka shigar sauri kafin ka sanar da ita halin da ake ciki? Ka san dai mun kusa yin exam. Gara ka samu nutsuwar zuciyar ka kafin ka kasa fahimtar komai. Rayyan zai magana wayar Samiya ta yi kara. Da sauri ta ɗauka ganin mai kira. Miƙewa ta yi tana faɗin. Ga munan Umma ta kashe wayar ta mayar da hankalinta wajen Rayyan. Tashi mu je Umma ce take nema na. Miƙewa ya ɗauki makulli ya ce, "Guys, bara na kai ta sai na dawo." Samiya ki kular mana da shi kuma kar ki bari sakon wani ya shiga zuciyarki. Prince yana da sako mai girma. Albai faɗa yana murmushi. Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba don jinyar da za ta kaya kuma huta lafiya. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai. Littafin su ne kashi na talatin. Kuma zan kara rantsewa da girman Allah akan ban faɗa ma malami wata kalma da za ta iya ɓata masa rai har ta kai ga silar mutuwarsa ba.